Hoto na ashirin da biyar Mutanen nan na bisa hoto almajiran Yesu ne, Yesu ya koma sama, ya faɗa masu, Zan aiko maku ruhuna ya zamna a cikinku, zai ba ku ƙarfin zaman rayuwa cikin nufin Allah. Bisa hoto mutanen nan suna jin motsin iska, suna kuma ganin halsunan wuta. suna sabkowa daga sama, dukansu suka samu sabon iko domin bin Allah da kuma biyayya gare shi. Ruhun Allah wato Ruhu mai tsarki ya zamna yanzu a cikinsu, Ruhunsa yana so ya zamna cikin zukatan dukan mutane masu bin Allah suna kuma yi masa biyayya.